بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأهل بيته وذرياته أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da gani yau wato ranar ta juma'a ranar idin mako a inda daidai wannan bugire ake gabatar da sallar juma'a kamar yadda muka saba faɗa satin da ya wuce an yi juma'a nan da wasu ko a nan ko a waɗansu wurare amma wannan karo ba da su za yi ba ko dai suna gida ko asibiti kwance babu lafiya ko kuma sun koma ga mahalicinsu a waɗanda ba su da lafiya muna roƙon allah ta'ala ya azurta su da lafiya wayanda suka riga mu kuma muna roƙon Allah ta Allah ya musu gafara ah, malam da ya gabatar da nasiha da alarama muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ah, <clears throat> wannan hutuba ta yau za ta yi magana ne akan matsala da ta shafi tarbiyya kusan ci gaba ga wata hutuba da na gabatar baya saboda abubuwan da suke ƙara taɓarɓarewa da lalacewa a yanzu ah, alhamdulillah mun sani cewa akwai gwamnatocin jihohi da suke iya ƙoƙarinsu su gwamnatin tarayya tana iya abin da za ta iya yi amma mu ma kanmu iyaye dole sai mun zage dantse domin mu ne tushen wannan tarbiyya din kwarai da gaske babban abin takeici mafi yawan wannan annoba tana faruwa ne a arewa kun ga musamman Kano Jigawa Katsina Kaduna da sauransu a wannan mako ake ba da labari cewa an kama kusan kwalba dubu arba'in na kodin wanda aka so a yi smuggling a shigo da shi wanda jami'an tsaro suka kama sannan sama da mutum arba'in suna kotu waɗanda ake tuhumarsu da shigo da waɗannan miyagun abubuwa mafi yawan masu shigo da abubuwan nan fa za ku ga wasu da yawa 'yan arewa ne suke shigo da shi da haɗin bakin 'yan kudu kuma wannan annobar a yanzu halin da ake ciki ta fi tsanani a arewa sama da kudu ɗin saboda haka ya zama dole mu zage dantse kun ga ana faɗi a labaru cewa axis ɗin katsina da sandamu da funtuwa an kama yara ƙanana 'yan makaranta da waɗanda suke ma ƙanana ƙwarai da gaske sama da ashirin da wani abu suna waɗannan shaye-shaye kar mu manta wannan shaye-shaye shi yake canza halin yaro kwata-kwata ya zamana ya gagara sarrafuwa ga kowa cikin al'umma tunda idan har iyaye za su kasa sarrafa yaro ya na ba za su iya yin komai game da al'amarin shi ba to ina tabbatar mana da cewa annoba ta gama kunnuwa wannan ita ce damar da miyagun 'yan siyasa miyagun 'yan siyasa na ce domin akwai na kwarai suke amfani da yaran su saka su a muguwar hanya akan abin da bai ta karya ba bari ku ji ɗan siyasa zai zauna ya tara mutanensa ya ce abin da muke so gobe zaɓe ku zaɓo mana 'yan iska wani ita ce kalmar da yake amfani da ita ku zaɓo mana In iska kai da kake shaye-shayen kaji sunanka a wurin wanda yake shugaba gare ka wanda ya kira ka kame amfani na ɗan lokaci wanda ya kira ka ya baka abin da bai taka kara karya ba domin ka saka rayuwarka cikin hatsari domin lokacin da ka je kana wannan abin kaddara satin akwati ko saran mutane ko wani abu idan kai aran gama da jami'an tsaro ko ka tada hargitsi aka yi harbi ta faɗa kanka ina tabbatar maka ba ma harbi ba ko kama ka jami'an tsaro suka yi ba zai bi ta kanka ba ba zai taba so a liƙa ka da shi ba domin za ka je yana ni da mutunci na mai haɗa ni kuma da yin iska ka fahimci maƙiyinka ne ba masoyinka ba domin wasu ma za ka suna cewa ai mu baya yi da mu wannan rashin yi da kuɗin shine mafi alkhairi domin ba suna jawo ku don su gyara muku tarbiyya ba ne a'a yau da ma bayan sun hau mulki za su ce a zaɓo mana irin waɗannan yaran mu rehabilitation ɗinsu mu yi ƙoƙari mu gyara musu ɗabi'u mu yi ƙoƙari mu saisaita su a'a ba haka ba ne kamar yadda muka sha faɗi ba ka samun dangin kowa ko shi a cikin wannan al'amarin da yawa iyaye yanzu muna ganin ai wata dama ce yaro ya balaga yana sana'a ko kuma a'a ba dole ba ne yanzu in ciyar da shi ban san ina yake zuwa ba ina yake kwana waye abokin shi idan ya dawo ban damu in duba ɗakin shi in duba su waye a ciki me yake a ɗakin ba wani lokaci za ka sha mamaki in ka mamaye yaro a ɗaki da ka duba ba mamaki ka iske wani abubuwan na maye da ka ga wata toka-toka da baka yarda da ita ba ko yawan a ashanan da aka kyasta ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke baƙi a gare ka sai ka ɗiba ka je ka nemi sani don ka gane wani hali ɗanka ke ciki babban bala'in da yake damu mu shine idan muka bari abin ya nisa ya shiga jikinsu wallahi tsoro fita yake daga kansu kai mai gida an baka iya sarrafa ɗanka ko iyalinka to ka zama banza da wufi a cikin gidan domin ken yaro a ce mishi bari babanka ya dawo ya ce na tuba don Allah ku bari amma a ce bari babanka zai dawo ya yi tsaki ya ce aikin banza duk yaron da ya shiga irin wannan mayan duk inda babu kofa shi yana ganin akwai kofa da za ta bulle da shi idan abu yana sama ne shi gani yake gashi kasa kusa da shi idan wuri babu hanya gani yake akwai hanya a gare shi to baka ka taɓa haɗa shi da mai hankali kuma ta bahaushe iya kudinka iya shagalinka ƴaƴan manyan mutane ba waɗannan lokal abubuwa suke sha ba a'a ba shi bane wani mai kudi yana ba mu labari cewa wani ya sha cikin yaran masu kudi saboda haka sai ya zo ya shiga mota na uban sai ya ga an saka sarƙa mai kaurin gaske a gyaɗin an sa kwaɗo. saboda mai gadin bai iya sarrafa shi da ya ta da motan ya yi wannan kofar haka ya nufe ta ya doke ta da wannan mota din tunanin shi ya balla wannan abun ya buɗe kofar ya fita ko ana so ko ba su kuma duk inda aka rufe komai tsananin ruwan sai ya fasa ya shiga saboda ina tabbatar muku da cewa ba a cikin hankalin shi ko hayyacin shi yake wannan ba duk abin da zai samu kuma da zaran ya ga abun ya ɗauke babu to zai koma ya wannan ta'addancin don ya ƙara samowa su kuma mafi yawan attajiranmu da aka jarbe su da shi kenan saboda haka ya zama wajibi na farko mu yawaita addu'a na biyu mu sa ido a akan 'ya'yanmu na uku shine mu tabbatar su suwaye abokansu ina suke zuwa kuma wani lokaci suke dawowa bai yiwuwa ka ce ma yaro idan ka dawo ka rufe gida baka san yaushe yake dawowa ba muna ganin waɗanda ma za a rufe kofar da tsaro da komai su haura katanga saboda abin ya zama bala'i yadda ka san tsafin nan da bahaushe ke ce ma kiranye idan abun ya bugo shi ko lokacin ya yi idan bai aiwatar ba ba zai taɓa jin daɗi ba saboda haka duk ɗan siyasan da kuka ji yana neman irin waɗannan kada ku ba shi ƙuri'a mugu ne azzalimi ne ɓatawa yake yi ba gyara yake ba yufsiduna fil ardi wala yuslihun irin waɗannan masu ɓarna ne a doron ƙasa ba gyara suke yi domin wanda zai kira dan wani maimakon ya mishi faɗa, ya ce wannan abu da kake ba daidai ba ka zo mu tafi siyasar nan tare in Allah rai idan aka samu nasara zan yi kokari mai da kai makaranta ko in baka jali kai sana'a ko kuma in maka wani abu kaza irin waɗannan abubuwa a'a ba haka zai ba zai sai makamai ne ya shi ce so nake a tada wurin wanda ya tirjiya a kashe kashewa a jima mai rauni wanda za a jima rauni a jima shi wannan mutum ne wannan ba mutum ba ne abinda ba za ka tarar mafi yawa 'yan kudu suna yi ba kuma ga wata muguwar ɗabi'a a tsakaninmu mutum yana sai da miyagun ƙwayoyi ko wibi ko wani abu a anguwa wai amma mutane sun sani ba za su je su faɗa ma hukuma a zo a yi ram da shi ba sai ga mutane suna cewa a ina ruwa na in je ya dangwala ni akwai hanyar da za ku bi duk abin da aka ce an haɗa kai an tafi an ungiyance wannan abun yana da martaba yana da daraja sai ya rasa ma da wa zai yi a cikin ku ku haɗa ƙarfi ku tashe shi a anguwar dole bar anguwar ku yaƙe shi amma sai ka ga a hankali a hankali yana bata 'ya'yan mutane har yaro ma idan ya rasa kuɗin da sai ya ɗauki abu ya je kai mishi ce to yanzu mu yi ciniki nawa ka sai wannan ko ya sato agogon baban shi ko wayar baban shi ko ya kai gashi nan abubuwa suna jagwalgwalewa suna damewa cikin al'umma wallahi duk wanda Allah bai jarabe shi da irin wannan musiba ba wallahi ba zai gane zurfin ta ba idan ka shiga cikin irin wannan musiba za ka gane tsarin da take ciki yanzu mun zubar da yaran kara zube ba mu damu ba kuma waɗannan yaran akwai abin da Allah yake nufi da ya azurta mu da su dan uwa ka sani cewa na farko ɗanka zai maka amfani lokacin da ƙarfinka ya ƙare lokacin da abubuwan da kake yi da baka iyawa kasuwancin da kake yi baka iyawa ko mai za a baka a duniya ba za ka iya ba a lokacin zai ɗauki ragama da zai kula da kai na biyu mu sani da za mu bar duniya za su ci gaba da addu'a addu'a nan yana cikin abubuwa uku da aka ce idan mutum ya mutu ya bari za su bi shi a waladun salihi ya du'u ko yaro na kware ya dinga mai addu'a to yaro ya zama ɗan iska duk yanda ka kai ga tsufa ko ragga ka zama ba ruwan shi da kai yana iya zuwa in ya bugu ya tattake kama kana zaure ya wuce ballantana kai tunani yau ka bar duniya ya maka addu'a wasu 'ya'yan ma ana musu magana ana musu faɗa sai ka ji suna ɗora laifin akan iyayensu saboda iyayen sun basu babu karatu sun ba su kara zube duk matsayin da kake ciki na talauci a duniya akwai gurgudan karatun da za ka iya sa ɗanka a najeriya duk talaucinka akwai gurgudan karatun da zai iya alama illa sai dai ka ɗau makamma kanka da babu gammo ka ce yanda kitsan wance take duk da bani da gashi sai na yi tunan ka samu matsala dole mu ji tsoron Allah mu gyara abubuwanmu domin yaran da suke irin wannan ɗabi'u abubuwa uku sukan canza a gare su ko hudu ko mafi na farko halittar yaro takan canza akwai yaron da ka kalle shi ka san cewa eh wannan ba lafiya leban shi idon shi duk komai nashi sai ya canza na biyu magana shi takan canza dama da kaji wannan eh ya kai kana mun zan sakai walla eh ya ne to kai ta kanka billahi allazi da kaji wannan alquran kai ta kanka dan sassa kai yana wani babban karabaki kun ga magana ta canza ya tashi daga yadda yake zama wani abu suturar shi ta canza tufafin da yake sawa ba tufafi ne na mutum adali mai kirki ba da kaga tufafin shi kasan dan iska ne dan haka dole wancan dan siyasa ya addressin din shi a matsayin dan iska ya yi aski kuda kuda kuda kuda ya tara gashin a tsakiya ya share gefe gaba ɗaya kamar shi ya canza ina tarbiyya ana ya uwa musulmi to musamman kuma ga mata kuna gani misali da aka yi abin nan kwanaki da Kano da Jigawa annobar ta fi yawa a gurin musamman aka ce mafi yawa kuma mata matan ma da na aure da zawarawa da 'yan matan da ba su auren ba wannan musiba ce babba saboda haka dole mu tsaurara matakan tsaro kuma dole mu tsaya tsayin daka a kan 'ya'yanmu mu tabbatar da cewa duk abin da suke yi idanuwanmu suna gurin domin lokacin da mutum ya ya matsa hannuwansa guri guda ya nuna ba ruwanmu to sai ya je in Allah ya jarabe shi ko Allah ya azurta shi da tsawon shekaru a nan zai ga bala'in da musiba yanzu wani yaro shekarun baya a kabala ya je ya sassare wani ya kashe shi mahaifin shi yana kwance bai ji ba bai gani ba a zaure masu neman fansa suka zo suka daddatsa uban dan shekara saba'in da wani abu kaga irin wannan musiba duk ita ce shine repercussion din da muke samu abinda ka dasa shi ne kake girba don haka mu dasa mai kyau don mu girbi mai kyau kuma wannan abubuwan mafi yawa ya'yan wa musulmai za ku ga cewa saboda sakaci da addini ne wani bai damu da addu'a ba wani Allah yana turo mai abun tabbas a matsayin jarabawa ba don sakacin shi ba domin wani yana iya abun da zai yi, in kaga abun ya ci tura to Allah ne yake so ya jaraba ka akwai alkhairin da Allah yake nufin ka da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa duk wanda Allah ya jaraba shi hatta wanda ya rasa ido ya kawo misali da ido ya ce to Allah ne mishi haka domin yana nufin shi da wani alheri don ya kankare mai mafi yawan zunubansa kuma babu wanda yake Allah bai jaraba shi da abin da ya ga dama wani rashin lafiya wani akan 'ya'ya wani akan matan shi wani akan arzikin shi dukiya wani kasuwanci shiga yana abubuwa da yawa saboda haka idan ya zo maka a matsayin jarabawa to ka karba da zuciya guda ka ci gaba da addu'a kar ka yanke wannan abin ba zai tashi a banza gare ka ba da izinin Allah saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu da ba ta Allah ta'ala ya ba mu izinin ya ba mu ainihin ikon yin haka din <clears throat> innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وجزاه عن أمته ودعوته جزاء وفيرا أما بعد يا الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فعليكم بتقوى الله رحمكم الله اتقوه سبحانه اتقوه سبحانه وتعالى في أنفسكم وأسركم وأهليكم اتقوه في أبنائكم ورعاياكم ومن تحت أيديكم ويغنيكم ويهديكم كما قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الحمد لله ذي المن والعظمة والعزة والكبرياء المستحق لأعظم الشكر وأجزل الثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأنداد والنزراء والأمثال والشركاء أوجب على أوجب على أمهات والأبناء حسن تربية البنات والأبناء وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وإمام الحنفاء وقائد الأصفياء وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد واتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم في تربية أنفسكم وأولادكم من تحت أيديكم فقد عرفتم جميعا أهمية هذه القضية لا سيما في هذه الإصارة المتأخرة إخوتي وأحبتي في الله كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأنداد والنزراء والأمثال والشركاء أوجب على أوجب على أمهاتي والأبناء حسن تربية البنات والأبناء وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وإمام الحنفاء وقائد الأصفياء وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأنداد والنزراء والأمثال والشركاء أوجب على أوجب على أمهات والأبناء حسن تربية البنات والأبناء وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وإمام الحنفاء وقائد الأصفياء وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد واتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم في تربية أنفسكم وأولادكم من تحت أيديكم فقد عرفتم جميعا أهمية هذه القضية لا سيما في هذه الإصارة المتأخرة